Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi-ɗuminsu. turka shi dama masu iya magana sukan cewa dukkanin abin da zaka faɗa ka faɗi gaskiya komai ta raya maka to lalle babu shakka ka biya yanayin inda jarumar masana'antar wadda wato sariya sadiya haruna ta sake fitowa da wani sabon salo wanda aka fara kalubalantar ta a dangane da waɗannan maganganu da take yi. lalle babu shakka abin da sai da sadiya haruna ta yi ya matukar yawa da mutane hankali duba da yanayin abin ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda har aka fara fitowa aka yi wa jarumar da malaman da'awa da sauran malamai waɗanda suke na dandalin tiktok wanda suke nuna wa sayyada sadiya haruna hakika abin ta ba daidai ba ne wanda a da sadiya haruna ta haɗa live wanda take nunawa tana da awa cewa ita masoyiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce har take hawa kasidu tana yin waƙoƙi irin na yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma ko kaɗan abin da ta yi bai yi daidai da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ba nan take aka fara ƙalubalantar jarumar a cikin dandalin na tiktok ta gwanda wani malami ya fito ya mata wankin babban bargo a dangane da kalaman da ta ambata a kan ma'aiki wanda ko kaɗan wa'annan kalaman ba su da wani labari ga ma'aiki ko kuma wani hadisi mai wanda yake nuna wannan al'amari ya faru hakikanin gaskiya dukkanin wani abu da kasan zaka faɗa musamman a rayuwa ta yau da kullum ballantana kuma akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce ka tsaya ka nazarta abin da yake na gaskiya ne ka faɗa wanda kake da wani tabbaci akan abin ko da kuwa hadisi ne ka ga bai inganta ba babu ka da hujjar da zaka ce zaka fito ka bayyana wa mutane shi wannan shine ake kira da kaulin baka wannan kaulin baka wa abu ne mai daɗi wanda idan dai har ka zama mai kaulin baka to hakikanin gaskiya zaka jawo kanka cece kuce kamar yanzu yadda sai da sadiya haruna ta jawo kanta wanda mutane suke mata kallon mai ilimi duba da irin yanayin yadda take hawa kasidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma take nuna ita masoyiyar fiyayyen halittan ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hango wannan bidiyo sai ya sha bamban da irin tunanin da mutane suke kuma ya tada baya da kura lalle babu shakka sai ya dasa da Haruna mutane na musu kyakkyawan zato wanda yanzu haka ta cire irin zaton da mutanen suke mata wanda ta yafa abubuwa irin waɗanda suke nunawa da cewa dukkanin wani abu da take yi dama ƙarya ne akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasallam sai da sadiya haruna ta fito ta yi wata babban magana wacce ta jijjiga mutane wanda yake karya ne ta yau ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayin da ta kawo wani kaulin baka wanda yake kwata-kwata ba shi da daɗin ji kuma ba shi da daɗin saurara wanda maimaita shi ma kusan zamu iya kiran sa zunubi amma take cewa duk da cewa aikin alkhairi ne a cikin al'amarin to amma sai dai babu gamin manzan Allah da wannan al'amari kaga kenan duk wanda yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙarya dama akwai alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya mai haka ma malam mai da'awa wanda ya ƙara bayani akan abin da sai da Sadiya Haruna ta je ta hada live tana yi wanda yake nuna mata da cewa ya kamata a ce duk abin da za a yi a tsaya iya abin da za a yi amma kada a yi wa ma'aiki ƙarya duk wata da'awa da take ta baka hakikanin gaskiya ba ta da kyau kuma Allah subhanahu wata'ala baya maraba da marhabin da ita ba ana kiki fito ki faɗakarwa ba amma ki san zaki iya faɗan abin da yake wanda daidai ne da halayen manzan Allah kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafin ya wafati amma yanzu kin fito kina irin wannan surukatai hakika bai dace ba wannan ya sa sai da sadiya harunan mutane da dama sun dawo da ita yanayin yadda suke hangenta a da na cewa ai sai da sadiya harunan wata malama ce tunda tana hawa kasidu kuma ta daɗe tana nuna son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma wannan lamari faruwar hakan ya sa mutane sun shiga tantama da wasu wasi ku ci gaba da biyo mu da comment da lakin masu wararen mu da kullun shin menene ku a dangane da wannan lamari ko mu ce wannan fitina da take neman farawa ta yi wa ma'aiki ƙarya ko addinin musulunci baki ɗaya